بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود لأحكام المولود مجلسين دليل ثلاثين ترى الفصل الثالث في ختان النبي صلى الله عليه وسلم wannan fasali na sha uku zai yi bayani akan yi ma manzo Allah sama kaciya ya aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaciya wa qad ikhtulifa fihi ala aqwalin malamai sun tattauna sun kara ma juna sani sun yi sabani a maganganu da yawa shin manzon Allah sama ta yaya aka masa kaciya ahaduha annahu wulida maktunan magana ta farko suka ce wai manzon Allah sama an masa an haife shi da kaciya shi kun ji hada huwa alqawlu alawwal waɗanda suka ce manzalla sama wuli da maktunan an halice shi da kaciyar sani an haife shi da kaciyar shi wasani anna jibril huhi na shakka sadrahu magana ta biyu suka ce a'a mala'ika jibrilu alaihi salamu ne masa kaciya a lokacin da ya zo ya shakku sadri lokacin da ya tsaga kirjinsa din nan shekarun shi nawa a lokacin hmm? shi da ko to ya ci ya tsaga kirjinsa ya fitar da hazu ya ce haza nasibu shaitani mink ya ce wannan shi ne rabon shaidan a tare da kai mun cire maka ba ka ba ba shaidan ba ka الثالث مجانا تأكو أن جده عبد المطلب ختانه على آلة العرب في ختان أولادهم cewa kakansa abdulmuttalib shi ya masa kaciya kamar yadda laraba al'adarsu suke yi wa nahnu nadhkuru qa'ili hadhihi al-aqwali wa hujajahu zamu ambaci masu waɗannan maganganun uku wa hujajahum sannan zamu ambaci hujjojinsu magana ta Farkoli da maktunan magana ta biyu khatanahu jibrilu lamma shaqqa sadr hina shaqqa sadrahu magana ta uku قتله جده على عادة العرب wani fi kama da daidai wuli da maktunan zani ƙana wuli da maktunan fahtajju bi a hadisa waɗanda suka ce an haifi manzon Allah su sama da kaciya ne sai suka kafa hujja da wasu hadisai ha hadisi na farko daga ciki ma rawahu abu umar ma rawahu abu umar ibn abdul bar abinda al-imam ibn abdul bar ya ambace shi a cikin littafin sa at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asanid hmm? sannan kafin sa wasu sun ambata kaman al-imam da abu nu'aym a cikin dalailun nubuwa nasa sannan haka al'imamul bai haƙi al'imamu ibn abdulbar ya ambaci wannan kuma a cin alistiyam fi marifatul ashab farko tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙali ya ce wa ƙadin wuya an ruwaito annan na sama wuli da maktunan aka ce manzan sama an haife shi ne da kaciyarsa min hadisi abdullahi ibn abbas an samu wannan a cikin hadisin abdullahi dan abbas an abihi al-abbas ibn abd al-muttalib babansa al-abbas dan al-abbas dan abd al-muttalib shine yake ya faɗi haka qala yace wulida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran an haifi manzon Allah sallallahu alaihi maktunan an cire masa an yi masa kaciya masruran sannan an yanke masa cibiya shine masrur din yani maƙo a surrati an yanke cibiya har da cibiyarsa a yanke ta zo fa a jaba zalika jaddahu abdulmuttalibi sai wannan ya birge kakan shi abdulmuttalibi wa ƙala sai ya ce lai kunan shi anuna a yace wannan jikan na akwai al'amari babbar tare da shi hmm? <laughs> ثم قال ابن عبد البر ليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم الإمام ابن عبد البر كنسع ونن حديثي نا العباس تو إسناد سبعتي بني kun ji ko ba tsayayye ba ne kaga lankwashashe ne kenan ba kakken isnadi yake da shi ba ƙala wa ƙadru ya mawkufan alabni umar wala يثبت aidan sannan an ruwaito Abdullahi ibn Umar ya ambaci wannan magana ya danganta aka danganta ta zuwa gare shi bai ce bai ce bai danganta ta zuwa ga wani ba shi ma wala yathbutu aidan shi ma bai tabbata ba cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya waɗannan riwayoyin guda biyu dukkanin su ba su tabbata ba to bari mu je dai mu gani ko za su ko suna da hujjar dai har yanzu حديث ابن عمر رويناه من طريق أبي نعيم شي wannan hadisin na ibnu umar abdullahi ibn umar mun ruwaito shi ne a cikin littafin abu nu'aym shine mai littafin sa lailin nubuwa haddathana abu al-hasan ahmad ibn muhammad ibn khalid al-khatib قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي قال حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي قال حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا kace an haifi manzo Allah sallama an yanke masa cibiya kuma an yi masa kaciya qala ad-darqutni babban malamin ilal malamin hadisi bajimi al-imam ad-darqutni yace kana kathira at-tadlisi yuhaddithu bima lam yasma' wa rubbama saraqa al-haditha ولكن ولكن محمد بن سليمان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه shi wannan Muhammad ibn Sulaiman din gashi can kun gan shi a cin sanadin aiko haddathana muhammad ibn sulaiman ibn sulaiman inji muhammad in ahmad inji abul hasan ahmad ibn muhammad ibn khalid al khatib ko yace malamin su shine muhammad ibn sulaiman ko to shine sai yace muhammad ibn sulaiman haza huwa al bagandi shi wannan eh, muhammad ibn sulaiman shi ne wanda ake danganta shi zuwa ga garin bagandi وقد ضعفوه malamai sun raunana shi وقال الدار قطني الإمام الدار قطني يتي كان كثير التدليس من ينا دي وان تدليسانش ينا دي وان تدليسانش ينا ينا ينا ينا ينا ينا ينا ينا ينا دجي أحاديث دجي يكي sai ya ƙi faɗin malamin shi sai ya faɗi malamin malamin shi yuhaddisu bima lam yasma haka matsala ta zo yana ba da labarin abin da bai ji ba akwai sifa kaga ya samu matsala Allah shi kyauta wa rubbama saraqa hadisa wani zubin ma yana satar hadisi sarqatul hadis abin nan ne fanni ne a cikin ilimin hadisi da za a siffanta mutum da shi a raunana shi da shi shine a ce yasriqul hadis shari'atul hadis kamar yadda al-imam zahabi yake faɗi a cikin tarihul islam yace abinda ake ce shari'atul hadis mutun ya wani ya ruwaito hadisi sai wani ya ruwaito hadisi sai wani ya zo ya hadisi hadisi ne fard mutum ɗaya aka tabbatar da ya ji daga malaminsa shi kuma wani sai ya zo sai ya ce ai shi ma ya ji alhali bai ci ba kaga shine shari'atul hadis mu yana da muni sosai ya fi lisanci muni duk da malamai sukan ji kunya su ce ma wanda yake yin sawabba'i ba bai kai matsayin a kira shi da mai kirkira hadisai ba eh, bai kai matsayin ya kira shi ba yau bai je makaranta ba makarantar su ɗaya kamar yanzu yau an yi karatun nan shi kenan kawai kuma sai je na ba da labari ya ce ai da shi ya ba da labari ya ce ai shi kaza ya faɗa abin da aka faɗa ya murci shi Eh, wani ya ba shi labari to maimakon idan ya tashi ya faɗi sunan wanda ya ba shi sai ya ƙi faɗi sai kawai ya nuna shi ma da shi yau ɗin nan aka yi karatun nan yi murtisi kuma kaga ɗalibai wannan zamanin da ana ruwaya har da an shiga uku Allah mun gode maka da ka hana yin da ka gama tattara sa hadisan maza sama a shekara can shekarun ba da sauran tsarki a cin zukatan mutane ai da yanzu ne Allah dai shi kyauta kai yanzu hadisai nawa za a kirkiro a social media inda inda ana ruwaya hadisi komai ka gani Allah da hikima yake to kun ga wannan hadisi hadisi hadisi ne mai rauni shi ma na ibnu umar da wa ha daga cin hadisan da suka kafa hujja da shi ma rawahu al-khatib abunda al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin tarihu baghdad tarihu madinati salam bi isnadihi ya koro shi da sanadinsa min hadisi sufyan ibn muhammad al-missisi riwayar sufyan ibn muhammad al-missisi قال حدثنا هشيم قال عنه أن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال أنس مالك أكتشي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي من كرامتي daga cin abin da Allah ya girmama ni da shi alallahi abinda Allah ya girmama ni da shi a wajensa an ni wulittu maktunan ni an haife ni ne an min kaciya ta wa lam yara sau'ati ahadun ba wanda ya taba ganin al'aurata aka ce wai manzon sama ya faɗi al-imam al-khatib yana kawo wannan sai ce lam yawihi fi ma yuqalu an yunusa ghayru ushayb cikin abin da ake faɗa ba a samu wani riwaya daga yunusa ba in banda hushayb وتفرد به سفيان بن محمد المسيسي وهو منكر الحديث sannan kuma illarsa ta biyu Sufiyanu ibn muhammad al-missisin nan munkari ne a hadisi malamai sun yi ittifaki akan hadisin sa ba za a anshe shi ba munkar nan da ma'anar matruki kenan mun gane ko kuma munkar yana riwaya amma mai rauni ne shi kuma yana saba ma siqat gashi da rauni sannan kuma ya zo kai da kake da damuwa kuma sannan mutanen manyan mutane su su yi magana kamar yanzu misali ne a koro na a jami'a malami ne a jami'a sai a kore shi sai kuma a zo ana bayani da ya shafi jami'a sai kuma ya sa baki kaga wannan ya tama kan shi zagi ko to shi ne munkari so da wannan riwayar ta tashi ita ba قال الخطيب أخبرني الأزهري qala su ad-darqutni al-imam al-khatib al-baghdadi ce babban malami al ya bani labari yace an tambayi babban malami al dara ad an an na ibn muhammad al game da sufyan dan muhammad al nan wa akhbarani abu tayyib abu tayyib tabari sanna abu tayyib tabari ya bal labari qala yace qala lana ad-darqutni babban malamin mu al-imam ad-darqutni yace mana shaykhu li ahli al-misti sayqalu lahu sufyan ibn muhammad al yace wannan mutumin to wani dattija ne daga cikin mutanen misisa ana ce masa sufyan ibn muhammad alfazari. kana da'ifan sayi alhali alimamu da ad kamar zai yabe shi yace shaykhun li ahli al-misisati shi tsoho ne shi daga cikin mutanen misisa amma ba ku ji kana da'ifan mutum ne mai rauni sayi alhal yanayin shi mummuna ne kaga ba fa fuska ake nufi ba alhal alhal nan alhal halinsa halinsa ba na kirki ba وقال صالح بن محمد الحافظ سفيان بن محمد المسيسي لا شيء yace kaga Sufyan ibn Muhammad dan garin Misisa din nan to ba komai bane la shay'a da Hausa kawai banza shine banza mai to kaga duk wannan riwayoyi ba su saboda ka cewa manzon Allah sama wulida maktunan bai yi ba suka sake dai cewa wa qad rawahu abu al-qasim ibn babban malami al-imam ibn asakir ya yi ruwaito a cikin babban littafin sa na tarihi tarihu madinati dimashq min tariq al-hasan ibn arafah haddathana hushaymun an yunusa to sanadin ne dai ko ko ba shi bane kun ji hushaymu ya sake fitowa ko kun ji yunusa ko عن الحسن عن أنس قال قال الغسام من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا لم يرى أحد سوأتي شيني حديث وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة إدة مجاهيل <laughs> تندق فرق سنة جنسة الحسن بن هزواج هزواج الحسن بن عرفة وأقوي عدة مجاهيل أقوي مرويتاد ɗumbi waɗanda ba a san su ba ƙala abul qasim ibn asakir ibn asakir shi kanshi da ya ruwaito hadisin sai ce wa qad saraka ibn jarud wa huwa kadzab farawahu an al ibn arafa ibn jarud ya sace wannan hadisi eh, kuma shi makaryaci ne farawahu an al ibn arafa sai ya ruwaito shi daga alhassan hasan ibn arafa kun ji dai ina maganar rule da maktunan ومما احتج به أرباب هذا القول ما ذكره محمد بن علي الترمذي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال daga cikin abin da suka kafa hujja da shi akwai abin da wani marwaici da ake ce masa Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi ba Tirmidhi namu ba Muhammad ibn Isa ba ya rawaito a cikin littafin sa mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa minha anna Safiyyah bint Abd al-Muttalib qalat aradtu an a'rifa azakarun huwa am unsa fara'aytuhu makhtuna wa hadha alhadith la yathbutu wa laysa lahu isnadun yu'rafu bihi aka ce safiyatu diyar abdul ka ga innar manzon gogwar manzon Allah sama ko wai da tazo aradtu an a'rifa da aka haifi wai manzon Allah sama sai tazo ta gane a zakarun huwa am namiji ne manzo Allah sama ko mace fara'aituhu maktuna sai ta ganshi kai an mishi baka ciye shi shine zai ce wa hadal hadithu la yathbutu wannan hadisin shi ma bai tabbata ba kwata kwata wa laysa lahu isnadun yu'rafu bihi ba amma san sanadin sa ba kaga kawai ganin shi akai وقد قال أبو القاسم عمر بن عبد الحسن بن هبة الله بن ابن أبي جراد في كتاب صنفه في ختان الرسول سلم يرد به على محمد بن طلحة في مصنفه وقرر فيه أنه سمى مختونا sai mu tashi ana abul qasim nan waye dai ibnu asakir yana da littafi da ya rubuta akan kaciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake ma wani malami raddi to za mu ji a gaba daga duk hadisan da suke tabbatar da a cikin amsoshin da malamin qayyim zai bada aibi ne a wajen laraba ma mutum da kaciya na suna taɓa faɗa muku a to za ku ga ibnu qayyim zai ambace shi da kanshi matsala ce a haifi mutum da kaciya a wajen larabawa hmm. <laughs> Hmm? matsala ce kamar yanzu a ce an haifi mutum ba gashi a kanshi an haife shi da talkwaban shi akwai damuwa ko babu kawai kan shi kal ba shi a tsorata na <laughs> shauta wallahi waɗannan abubuwan duk a wajen maulidi haka ake karanta ma mutane kayan gashi suna karatu ba karya a cikinsa zo kawai a yi ta karanta ma mutane a yi ta kabbara wala na'am na'am kuma duk ba haka bane Allah ganar da mu